Fartuba ga masu tuba. Tafsiri براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين wannan sanarwar ce tabarranta wato raba hannu daga wajen Allah da manzansa da sanar da ƙarewar alƙawurran da aka ƙulla tsakaninku ku musulmai da mashirka